ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma Birkin ku da sake kasancewa tare da mu ana wata sai ga wata yadda rikicin kuɗi ya farraka sabuwar ƙungiyar mawaƙan mata ta cikin masana'antar kano da cewar fati kawo ɗaya daga cikin manyan mata na ƙungiyar ta matan kano wato dai a waƙanci Kawo ta bayyana cutar da shugabannin kungiyar suke yi kai tsaye a wajen yadda suke nuna cewa su kaɗai ne za su iya cin gajiyar kungiyar ba tare da waɗansu waɗanda suka kasance a ƙarƙashinsu ba. Hakika wannan abu ya yi matukar ba wa mutane mamaki ya kuma fusata mutane. A fusace Fati ta fara faɗa a majiyar Focus New Hausa mujallar fim cewa dalilin da ya sa Faiza Badawa ta kafa wannan ƙungiyar saboda ranta ya ɓaci ta kuma kafa wannan ƙungiyar ne saboda mu mawaƙa ne amma sai mu ga mawaƙa maza suna ɗauko jarumai 'yan fim wato na cikin masana'antar kanyo din suna dorawa akan waƙoƙinmu suna fita suna samun kuɗi lallai babu shakka wannan abin shine ya daɗa tanzira fa'iza badawa wajen ganin cewa ta fito ta kafa wannan ƙungiya ta mu ta mata to mu me yasa ba za su saka mu a cikin wannan ƙungiyar ba ko kuma mu me yasa idan an samu kuɗin ba za su ba mu ba mawaƙa maza sun mayar da mu saniyar tatsa don haka mu ma muka yi ƙoƙarin kafa ta mu ƙungiyar tunda mu ma mun iya waƙar nan abin da duk suka yi mu ma za mu iya don haka sai fa'iza fadawa ta ɗauko duk wata mawaƙiya ta saka a cikin wannan ƙungiya ku biyo mu da subscribe haɗe da ƙararrawa don cinya take ci gaba da kasancewa akan rigimar mawaƙan kaniyo ɗin mata. daga nan ne aka fara zuwa wajen wasu mawaka duk waɗanda suke manyan mawaka maza suna ba mu shawarwari na yadda za mu riƙe ƙungiyar tamu hasadi zazzabi yake ba mu shawarar cewa duk wata mawakiya da take a cikin garin kano duk kankantar ta a ɗauko ta a saka ta a cikin wannan ƙungiya sai dai kuma a yi haƙuri idan dai har matsaloli sun taso duba da irin yanayin yadda ɓangaren kuɗi ake samun matsala idan dai har irin wannan tazo ya ce a karan kanmu mun sha kafa ƙungiyoyi kuma ana samun matsala idan dai har an samu matsalar za ga kusan mafi akasarin matsalar za ga kuɗi ne ya haɗa wannan matsalar hakikanin gaskiya don haka sai dai ku ɓoye abubuwan ku da kuma abubuwan da suke faruwa a karan kanku shawarwari amma ba a ɗauka ba duba da irin yanayin yadda sadi zazzabi din ya ba da shawarar da ba dauka ba sai kuma abubuwan suka taɓarɓare a cikin wannan kungiya ta mata har ta kai ta kawo yanzu haka tana ci gaba da cin zarafin mutane wanda su kansu suke ganin cewa suna cutar da kansu har suke ikirarin fita wanda wannan abu ya matukar kawo masu cima baya duba da yanayin yadda suke ganin cewa su ma manyan mawaka ne a cikin masana'antar ta kane wanda kuma su ma suke da ikirarin cewa sun fito sun kafa tasu kungiyar wacce za su taimaki kansu kuma su taimaki wannan kusa da su sai dai hakan biyu ba duk da irin shawarwarin da mutane suke basu akan cewa su rike kungiyar su kai da fata kuma kar su yadda su sake wani ya fito ya musu zagon kasa ko kuma wani ya fito ya nuna masu cewa ga yadda za su duba da cewa rayuwar ce kuma kungiyar su ce su suka kafa don haka za su iya rike kayan su amma hakan bai tabbata ba duba da yanayin yadda yanzu haka rikici ya balle da manyan jaruman mata waɗanda suke na mawakan da cikin masana'antar kanewa din da kuma su ƙananan mawakan wanda suke ganin cewa kamar ana tauye masa haƙi a cikin wannan ƙungiya duba da irin yadda ake samun kuɗi sosai a cikin ƙungiyar sai dai duk wanda ma ya fita daga ƙungiyar kaga sunan ba ɗan ƙungiya ba kuma ba zai ci abin da ƙungiyar ta samu ba ita ko yanzu ƙungiya an riga an kafa ta da sunansa dole ne ko ya fita waɗanda aka kaiwa sunan nasa a can sama za su ci gaba da kwansidarin da shi kaga kenan babu wata riba a wajen fita da ƙungiyar daga karshe dai fati kawo ta ƙara karfin gwiwa da cewa lallai dole sai sun fita daga wannan ƙungiya duba da yanayin yadda ake zalunta su kuma har an yi musu ikirarin cewa idan dai har sun san za su iya fita su fita su ne nan suka jawa kansu matsala ba wani ba duk fati kawo ta ce lallai babu shakka dole ne sai sun fita daga wannan kungiyar in har zalunci yana dorewa to ya dore mu gani mu ma kanmu mun san me muke yi haka zalika za mu amfani da damar mu wajen ganin cewa mun je mu bude wani sabuwar kungiyar wannan kenan ku ci gaba da yi mana comment da liking don jinya za ta ci gaba da kasancewa a matsayin su na mawaka waɗanda suka kasa samowa da kansu haɗin kai.